daidai wani lokaci da muke cigaba da karatu mu na tafsir kamar da muka saba a kowane mako zai zane Allah ta'ala za mu ci gaba da bayan da muka tsaya a makon jiya yau muna alhamis daren juma'a hudu ga watan zulhijja shekara ta hudu ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma kalwa madina wannan shi ya dace da ishirin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da shida a kalandar turawa ba mu wuce ba muna cikin suratul mujadala uh, suratul mujadala mun kwana kan aya ta bakwai ne mun shiga cikin aya ta takwas da lokaci kure mana to za ka iya karanta mana aya ta takwas alam tara ila na nuhu anin najwa بسم الله الرحمن ألم تروا الذين هو نجواهم ثم يعودون المعلوم ثم يعودون المعلوم أن تنازعوا بالإثم والكفار والعدوان ومعصية الرسل والإسلام وإذا جاءوك وإذا وإذا وإذا <laughs> لولا يعذبنا الله لولا يؤذن الله بما نقول هل دون جهنم يسلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تنازلتم فلا تتنازوا فلا تتنازوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وتناجون بالإثم وتناجون وتناجوا بالبر والتقوى ce alam tara ilal ladina nuhu an najwa shin baka ga waɗanda aka hane su daga yin ganawa ba baka ga waɗanda aka hana su daga ganawa ba kuma ya'uduna lima duhu anhu sannan sai zama suna komawa ga abin da aka hane su gare shi wai tana jauna bil ismi wal udwan suna ganawa da zunubi da ketarewar iyaka wa ma'asiyatar rasul wa saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wa wani da idza ja'uka idan suka zo maka hayyau ka zai su gaishe ka bi ma lam yuhayyika bihi Allah da abin da Allah bai gaishe ka da shi ba wa ya yaquluna fi anfusihim kuma suna cewa da yaral masul da yu'adhibuna Allah dan mene ne Allah bai mana azaba ba bima da qulu la inda muke sani hakuhum jahannam jahannam ta ishe su yaslawnaha wato wacce za ku shige ta fa bi salmasir makoma ta yi ne ya yi hallabi na amanu ya kuma da kuka yi imani idan tsanajai sun idan za ku yi bayani da za ku yi munajati fala ta tana jau da ke kuma na azuwa to karku duka yin gani ko ganawa da ismi da zunubi wal azuwa ne da ke tarewar iyaka da ta'addanci wa ma'asiyatar Allah wata na jau amma ku ganawa bil da aiki na da'a na nagarta والتقوى دفنتي أيكم الله واتقوا الله وتسوروا على الذي إليه تحكم وانزوا بسم الله التراكم الذي إليه تحكم وانزوا بسم الله التراكم وكما دي إشارة آية تتقص إيه تمكبار بيانتا ولو تشيا قولي منا wanda muka ce malaman tafsiri an rubutu daga gare cewa ita wannan aya laftar da lalabi na duhu an najwa sun bai ya'udu da lema duhu an duhu aya ce da malamai suke wajen sababin nuzul nata wato wadda ne ya faru sai ta sauka riwaya ta tabbata daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu ma cewa na ko gungun munafukai da suka haɗa kai da wasu gungun Yahudawa to sai ta kasance suna zakuwa wurin musulmi idan suka zo sai kuma su ke yi ko kace su ware su bar musulmi yi su koma gefe amma inda musulmi din suna hangen suna ganin su sai su ta ganawa junansu suna tattaunawa suna tattaunawa suna kallon musulmi kuma su musulmi ma suna ganin su suna yin haka ne da niyyar su saka eh, wato shakku da tambaba a cikin zukatan muminai da wata damuwa to ba mu shakka in kuna tare da mutane sai wasu kawari suka koma suna wata ganawa to ku da aka bari ba mu shakka za ku jona za ku jona kuma za ku tattara to ni suke cewa yanzu irin wannan abin da suke yi yana mai zaituwa ku sai a biyan jami'in da ku yi za ku suka ko koken wannan ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ba da wannan muka ji ke yi to sai annabi alaihi salatu wassalam ya ci musu su ne ne wannan ya hana su cewa kada su sake irin wannan ganawa wannan shi ne buhu amin najwa yanzu da annabi ya hane su a madadin su hannu sai kawai suka ce suka ci gaba da irin wannan ganawa wacce take saka mummune cikin damuwa annabi ya hane su a madadin su hannu sai suka ci gaba da irin wannan ganawa wanda wannan shi ne abin da zai yake ambarawa da cewa sun mai ya'udu da lima duhu ana sannan sai suka rika komawa zuwa ga abin da aka hane su da shi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yace a lokacin da suka koma suka ci gaba da ganawar bayan annabi ya hane su to shine sai nassin ya sauka haka ce alam tar illa alladhina nuzu an najwa baka ga wa'inda aka hane su daga ganawa ba ثم يقولون لما به عنه kana sai gashi suna komawa suna aikata abin da aka hannun su da shi ina faɗan gaji. wannan shine abin da malamai suka tabbatar a matsayin cewa shi ne sababin nuzulin ayar kamar da muka ishara ita annajuwa ganawa kamar da muka ishara suka ce shi ne ita ce almunajatu da litinin fa asara ganawa tsakanin mutane guda ne, ko abin da ya tafi ya ke shi annajuwa ko almunajat ko at-tanaji mutane guda biyu su koma gefe suna tattaunawa ko wani adadi waɗanda suka fi mutane guda biyu yanzu wannan shi ne annajuwa kuka ce kuma ana kira shi suna almunaja kada ku ga shi wani annaji to almuhimmu waɗannan mutane an hane su daga wannan ganawa annabi ya hana su sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan suka koma ga abin da annabi ya hane su na wannan ganawa wanda malamai suka ce a cikin komawansu da aikata wannan ganawa bayan annabi ya hane su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai sawa ma Allah ta'ala da sawa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan dadin dadawa Allah ta'ala bayan ya zarge su da cewa sun mai yahuduna lima nuhu anhu sannan sai ga sun koma ga abinda ko suna komawa zuwa ga abin da aka su gari shi na wannan ganawar bayan wannan zargin sai kuma yake wa ya tana jauna il ismi wal udwa kuma sai su rika yin ganawa ganawa ta sai zama cewa <clears throat> suna yin ta ne da ismi da zunubi da yake wato ainihin sabon Allah ne mukhalafa ne shine bil ismi sannan wani udwani gyara wata ta uku kuma ƙetare wa iyaka da ta'addanci sannan wa ma'aikatar rasu. kuma ta kunshi saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan wani malamai suka ce kun bayan wancan saba ma annabi da ta ko ta ce ya ne da gana wa amma da yanzu kuma sun kwace sun kuma alamat saba domin ta su wanda matsala ne mai ma matsala ne mai ma matsala ne mai gane ko wannan shi ne Allah shi ke wannan ba zai baka mamaki ba ba zai baka mamaki ba domin su waɗannan mutanen da aka ce an hana su wannan ganawa amma suka ci hannuwa kuma suka ci gaba da yi da haka gane wasu ta zama takon shi a cikin wani ruwan da ma'a da rasu ba za ka yi mamaki muka ce saboda gungun munafukai ne da gungun yahudawa wannan domin mun afka cikin wannan lahuka kaga in ka san ko su wani ne ba za ka yi mamaki Allah shi ne wannan shi ne abin da su wa'annan mutane da yake mutanen banza da a da suke yi amma kamar da aka sani al'amarin ganawa su mu'minai Allah ta'ala ya hukuntar da su da cewa su kasance wato akasin irin wannan matsayi na munafukai da ba a cikin al'amarin da ya shafi ganawa يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى كما الزام بين أهل البعض أو تقول شيء التوجيه بإرشاد لألا تبارك وتعالى من to da za ku gana to ku tabbatar da cewa kar ku take ku gana bil ismi فتابعوا الله والعدوان يتعب نفسه كل كريم وإياه الله وعافية الرسول فتابعوا من الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول وانا كان واتا منافقين في هدى وقيمه من يكفر أما كسن شيء أكثر حقا وتنازعوا بالبر والتقوى gana warku da mutuncin ku da haɗuwan ku da ta saurawa ku ku yi shi ne bilbil da abin da yake aiki ne na ɗa aiki ne na nagarta aiki ne na yi dokokin Allah wata kawa da jin tsoron Allah da yake cikin Wani shi da abin da mu'mini suke taqayyudi da shi kuma malamai suka ce su ne wa'inda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya tobace ya yi istisna'in su a cikin mitin-mitin da ganawa da nau'in da ganawa da ake yi a wurare daban da Allah ce ba ba kai cikin wannan mitin-mitin da ganawa أقدر آه، أن أسكي إني كسلا خير كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إسلام بين الناس باب الخير أشبين يو يو كان و جمك نسبه تحدوا جميت الدوائي لأجين يو يو إبا والخير شيء تكيشي إلا من أمر بصدقة تكتور به أمني بأي صدقة أو معروف وأيضا الخير والعلاج الشريعة أو الإسلام بين الناس كل تساوى tsakanin mutane da gyarawa da sulhuntawa tsakanin mutane kun gane ko to kun ga wannan shine shine abin da mu'mini suka yi taqayyudi da shi kashe ce wa man yafa'alu dhalika ibtigha'a mardati llahi fa sawfa nutihi ajran 'azima kun ko to shine matsayin muminai muka ce akasin yadda wancan gungun munafukai da gungun yahudawa su ci so ci gaba da bayanin halayen su waɗannan munafukan da ya yahudawa da abin da suka sifantu da shi bayan an ce sun ke hannuwa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su gare shi na yin ganawa sannan ganawar ta ta kunshi al-ism wal udwan wa ma'siyat rasul wani abu kuma da suka sifanta da shi ko suke yin shi shi ne ke cewa wai da ja'uka idan suka zo maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa suka zo wurin kake nan ai yau ka sai su ga shi kadai ma an yuhaddika billah da da Allah bai kashe ka da shi ba to sai sai amfani da wasu lafuzza su nuna suna gaishe ka ta hanyar yin amfani da wannan lafuzza wanda lam yuhayyika bihi Allah Allah bai gaishe ka da wa'annan lafuzan ba kun gane ko wannan shine wai da ja'uka hayyau ka bima lam yuhayyika bihi Allah ah, wannan gaisuwa da da su wannan gungun mutanen banza su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ce shi bai gaida annabi sallallahu alaihi wa sallam da irin wannan gaisuwa ba kamar da tabbata a riwayoyi daban-daban shi ne shi a jinsu da zaune annabi sallallahu alaihi wa sallam a bane zai ce assalamu alaikum ya rasulullah sai amfani da lafazin assalamu da shi ya tabbata a matsayin gaisuwa a wannan addini madadin sai amfani da wannan lafazi na assalamu alaikum to sai su ce assalamu alaikum a madadin assalamu sai su ce assalamu alaikum da lafazin asamu yana nuhin almautu mutuwa wai ta tabbata gare ka suna ba amin mummunan addu'a suna ba amin ba mummunan fata amma da zai aminci Allah ya tabbata gare ka assalamu alaika sai su ce assalamu alaika mutuwa ta tabbata a kanka to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fahimci wannan mummunan gaisuwa da suke maka wace Allah ta baraka wa Allah bai shi shi ne ta da haka idan suka zo suka ce da shi assalamu alaika to shi ma yana musu raddi yana ansa gaisuwar tasu da irin abin da ya dace da haka tabbata yana ansawa da eh, usulubi ko siga guda biyu ta farko aka ce yakan ce alaikum in suka suka ce assalamu alaika sai ce alaikum kun gani siga ta biyu aka ce idan suka zo suka ce assalamu alaika sai ce wa alaikum ya sa wa ya ku yi guda biyu ko alaikum ko wa alaikum ina fatan gani an wasu daga liman bukata da rahimahullah ya ce ma'anan wannan rabbi da mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam da musu ko alaikun ce ko wa alaikun alimamu bukata da yake manar ta shi ne ai alaikun auwa alaikun ma kuka? wato in yake musu in suka ce mishi assalamu alaika a lokacin da yake da su alaikun alimamu bukata da ke manar sa yake alaikun in yana nufin alaikun ma kuntum abin da kuka faɗi ya tabbata akan kuma ko gani ba a lokacin da kuma yake ce wa alaikum shi mai da wa alaikum ma kuntum abin da kuka faɗa ya tabbata a kanku to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu rai don haka ya tabbata a hadisin bukhari da muslim hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan sallama alaikum ahlul kitabi fa qulu alaikum idan sallama alaikum ahlul kitabi fa wa alaikum ke dan ahlul kitabi suka zo suka muku sallama fasantuwan su sallama su a assalamu alaikum ko assalamu alaikum abin da ke ga musulmi kenan to ke dan suka muku irin wannan zai fa qulu wa alaikum ko ku tsana ku ce wa alaikum bi ma'ana wa alaikum ma kuntum abin da kuka faɗi ya tabbata a kan. ina fatan daji wani ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa in kana akwai tattaunawa a tsakanin malamai cewa idan eh, wani daga cikin ahlul kitab ko wani da kitabi ne ya zo ya musulmi ya rikuwa irin wacce Allah ya sha'a to a madadin ya ce assalamu alaikum din bai faɗi haka ba ya ce assalamu alaikum irin gaisuwa wacce Allah ya shar'anta a yi gaisuwa da ita cikin wannan addini to shi wani lafazi za ka mai masa da shi ina fata gani muka ce akwai tattauna tsakanin malamai duba da cewa nassin qur'ani abin da ke cewa shine wa idza buyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan ka gaishe ku da gaisuwa ku kuma yi da gaisuwar da abin da gaisuwar da aka yi muku kyau auru zuwa ko ku bai da akalla irin gaisuwar da aka yi muku ina fatan gaji to wannan shi yasa muka ce malamai suna tattaunawa wasu suna cewa kake musu wa alaikum din kamar yadda suke lafa zan kace ko kuma suna cewa a'a kace musu wa alaikum salam tunda haka suka ce maka ko yawa tunda shi maka suka assalamu alaikum wa assalamu suka ce ba akalla kai maka ce musu wa alaikum salam zai zama auru duha akalla wallahu ta'ala a'lam ba wanda zai muke kuma tattauna kan shi ba amma dai dan wasu kasan shi alaƙa sirrin game da wannan eh, muna faɗin munanan ɗabi'un waɗannan mutane suna gaida annabi da lafazin gaisuwar da Allah bai gaishe shi da shi ba suna ce mushi assalamu alaikum eh, wata halayya ta su da abin da suke ciki kuma shi ne Allah ta'ala ya ce wa yaquluna fi anfusihim idan suka gaida annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan mummunan zai zuwa ta cewa wai mutuwa ta tabbata da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan wannan kuma sai wai ya kulu na fi anfusihim suna faɗi cikin rayuwar. a cikin rayuwarsu suna wato tattaunawa suna cewa laula yu'adhibuna Allah bima naqul laula yu'adhibuna Allah bima naqul dan menene Allah bai nuna azama ba ابن ابن العربي المالكي آه، تفسير في الاحكام والقران يأتي بدلت لولا يعذبنا الله بما نقول وانا اقول في فلا اشمران يقصد يقولون لو كان محمد نبيا لما أمحلنا الله بسببه أو الاستخفاف به يتوجهد أن البارئ تعالى عليم لا يعجل من سبه فكيف من سب نبيه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أحد أخبر إلا الله فلا أحد أكبر على الأذى من الله يدعون له الصاحب الأولى وهو يعافيهم ويرزقهم وهو يعافيهم ويرزقهم ونحن نعلم على ابن العربي المهدي يفنى أبيه ونقضى إذا قلت أنه جاء منع ليه فلن وأن نمنا فكان جاء ولا فقط علم استفاد ذلك لولا يعذبنا الله بما يقول ليكن سام شنو سيقولون وجنسنا سوى إسرائيل لو كان محمد النبي يا محمد صلى الله عليه وسلم النبي هذا سوء أسلم بسرعة النبي عليه الصلاة والسلام وكان يمشي شخص يوم داوان يقولون منافقين suna ta kuwa suna yi annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan mummunan lafazin da cewa assalamu alaikum shi ne suke cewa lau kana muhammadun nabiyya da shi annabi alaihi salatu wa sallam annabi ne lama amma halala Allah bi sababi da Allah tabaraka wa da Allah tabaraka wa ta'ala bai jinkirta mana ba bai ba mu tarata ba bi sababi asalin duniyar shi annabi wannan abin da muke biya masa kina inda annabin Allah wannan abin da muke faɗi mummuna da shi da Allah bai ba mu zuciya ba kun gane ko walitti hadibi da kuma wannan mu'amala da muke masa ta rashin ganin kima sai da girma shine al-istihbar mu'amala da muke masa rashin ganin kima da rashin daraja ganin darajarsa da annabi ne to da Allah ba Allah ta'ala yi zai samar ba kun gane ko da Allah ya muna azaba kenan shine laula yu'azzibuna Allah bima naqul shine ibn al-arabi yake wa jahilu an al a ta'ala halim to suna wannan magana a daidai lokacin sun jahilci cewa Allah tabaraka wa ta'ala maqadin alista halimun da haƙuri. Allah yana da tsuriya da hakuri la da ban tabba. baya gaggawa yin azaba ga wanda bai fage shi fa kaifa man sabba nabiyya in yi ta zamani game da zagi annabi ba mutum zai dauka zagi Allah kuma kuma kwana lafiya to idan za ka zagi Allah ka kwana lafiya don ka zagi annabi ka kwana lafiya ai ba ma mashi to saboda Allah yana da hakuri sai ka zage shi ka kwana lafiya za ka za ka yi zagin annabi za ka yi kuma annabi za ka yi kuma kwana lafiya suka bar abinci ka da wani ba ba yake su su jahilci wani kun gane ko saboda kamar lalle ne ka dauka cewa da mutum ya tunda san annabi yanzu arabi ta dauko ta mutum kun gane ko to shi ne take take shi gaban cewa la yu'ajilu man sabbahu fa kayfa man sabba nabiyya yace wa qad annan da nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam qala ya ce la ahada akbaru alal azan min Allah yace babu wani mutum ya kai Allah hakuri akan cutarwa babu wani wanda ya kai Allah hakuri akan cutarwa wato babu wanda yake tuta mata ya yi hakuri babu wanda ya kai Allah juriya da shi da da shi daukar eh, tahammul akan cutarwa da ake mata ba wanda ya kai Allah wani la ahada akbaru alal adami da Allah sai annabi alaihi salatu wasalam ya fayyace wannan magana yace yad'una lahu sahibata wal walada mutane kana ganin su suna da'awan cewa Allah yana da mata wal walada suna cewa kuma Allah yana da da yanzu akwai sun da ta wuce wannan dangin da Allah tabaraka wa ta'ala ha Allah ta'ala ya ga maka cewa shi Allah ta yatahi wahibatan wala walada kuma lam yalid wala yulad amma mutane suke karfin halin cewa maryam mahaifiyar annabi ita mata Allah ce su ta faɗi kuma su ce shi annabi ita ɗan Allah wannan shi ne da'una lahu sahibaka wal walada suna sayin wannan cin zarafi da Allah tabaraka wa ta'ala wa kuma saboda da juriya na Allah wa ta'ala sai ci gaba da nasu na kuma ya zubo mu ci gaba da azuka to shi yasa shi la ahada akbaru ala al-adhan min Allah to kaga idan wannan haka Allah yake hatta Allah tabaraka wa ta'ala yake yi, wannan duniya akan abin da ma ya shafe shi shi karan kansa to yanzu mutumin da ya ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai don ba a masa azaba ba kar ka dauka cewa matsayin shi ne daidai ba haka lamarin yake ba ko Allah ka ci zarafinsa ba lalle bane Allah ya zarafa ba lalle ne Allah maka hukuma ga mutane suna cin zarafin Allah suna cin zarafin wa huwa yarzuquhum wa yu'atihim saboda hakurin za ka ce wansu laula yu'azzibuna Allah bima naqulu kasantuwan Allah bai musu azaba ba don sun ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan baya gwada cewa wai annabi ba annabi Allah ne to ne shi abin da Ibn al-Arabi almaliki ya faɗa wasu tashin malaman tafsiri suka ce ma'anan faɗansu da suka ce laula yau ajibu da Allah da wani ko suka ce abinda suke nufi su suna addu'a ne mummuna ta fatan mutuwa ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin suka fi da shi assalamu alaika shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana maisuwa musu wannan gaisuwar tasu da irin wannan addu'ar da ta yi mutu idan suka ce da shi assalamu alaika sai ce da su alaikum ko ce da su wa alaikum ko wanda muka ce ma'anansa alaikum ma kullum, ko wa alaikum ma kuntum saboda kenan abin da suke cewa yanzu kenan su sai ma annabi na addu'a shi kuma ya mutu ne idan addu'a da suka masa kun gani yawwa yanzu idan haka lamarin yake faɗansu da suka ce laula yu'azzibuna Allahu bima naqul sai zama cewa da suke nufi shine inda annabi sallallahu alaihi wa sallama annabin Allah ne lastajaba Allah du'a'ahu lastajaba Allah du'a'ahu alaina wa ahlakana wa mista wato da annabi annabin Allah ne tun da ke mutu wa alaikum a matsayin shi ma mutu mummuna addu'a inda annabi ne da Allah ya karbi addu'ansa Allah ya hallaka su su wajen yau ko gani ba to yanzu saboda haka rashin ba su mutu ba rashin Allah bai mutu azaba sun hallaka ba duk da cewa annabi ya ce da su wa alaikum ma kuntum wannan dalili ne akan cewa annabi ba annabi Allah da yadda annabin Allah ne ai da Allah ya kamata kare yi addu'a kun gani kun gani wannan falsafa ta tafsiri yawwa da haka laura yau ajibun Allah kuma da kula a wannan tauhidi ko wannan ma'ana shine tun da su ne ma annabi muna addu'a shi ma annabi ne musu irin muna addu'a da suka yi masa to yanzu inda annabi annabin Allah ne ya kamata Allah ka yi addu'a sa yanzu tun da suka zauna lafiya ba abin da faru da su ke da Allah da kaza addu'a sa wanda abu da ba ni Allah ne kun gane ko wannan shi shine abin da su wani suka ce game da ma'anar faɗan su laula yu'azibuna Allahu bima naqul amma dai wannan biya da lamarin ne yake wannan tunanin nasu tunanin banza ne tunanin banza ne saboda abin da ke faruwa a annabi sallallahu alaihi wa sallam da sauran annabawan Allah idan suka roki Allah tabaraka wa ta'ala a kasan ga wani abu ba ma irin wannan usulubin da zo na rama na rama ce gayya ba addu'a ma ta musamman da annabi zai huskanci Allah yayi addu'a kan wata matsala ba lalle ne Allah ka bi addu'ar nan da ke ba kar ka dauka da na ana ka na ana karwa addu'a ne amma kar ka dauka matsala zai ta kwaro yanzu annabi ya addu'a yanzu yanzu na Allah karba Allah zai karba amma gurgudun abinda ya san wannan maslahati ko abin da ya ina fatan gaji saboda ka annabi Musa da dan wasa annabi Harun dukkanin su annabawan Allah ne manzoni sun yi addu'a wa Fir'auna amma ba nan saki Allah ta bada dole yana gode cewa Allah bai kama addu'a su ne nan ba shi ne ina fatan gaji yawwa to wannan shi ne to al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa'annan mutane raddi da cewa hasbuhum jahannam jahannama ta ishe su yaslawna hawa bi salmasu za su shige ita jahannama din kuma makoma ta yi saboda ka wannan duk abin da suke yi da wannan mummunan dabi'u da suka shiga shi da mummunan hali natijar su da sakamakon su ne hasbuhum jahannam jahannama ta ishe su yaslawna ha wasu za su je ta gobe kiyama wa bi salmasu ba kuma ta yi saboda ka ba lalle da su ga hukuma su a nan duniya ba ba lalle da su ga hukuma su a nan duniya ba da haka ala kulli halin rashin azabtar da su ta hanyar hallaka su ko kashe su akan wannan mummunan aiki da mummunan mu'amala da suke wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam rashin ai musu azaba kauran yanzu yanzu wannan jikiri ne daga Allah tabaraka wa ta'ala jinkirta musu ne Allah ta baraka wa ta'ala kuma kamar da muka hudu so da dama kafirai suna yin izini su yi abin da suka ga dama na cin kashi kashi cin zarafin mazu Allah ta zama ko cin zarafin yi, ko cin zarafin mashi Allah ta baraka wa ta'ala amma Allah ta baraka wa ta'ala ya jinkirta musu ne da istidrak su ci gaba da rayuwa yadda suke so Allah ya ba su abinci ya ba su arziki kamar da muka ishara amma Allah yana musu ne ne zuwa ga zaba. da ƙarshe zai kama su min haisu la ya'lamu kamar yadda cewa wallazi da kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haisu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin yace wallazi da kazzabu bi ayatina wanda suka kayyata ayoyinmu suka zama kafirai ayoyin da Allah ya saukar suka kayyata su sai Allah ya sanar tadrijuhum za mu su istidraji استدراج شيء من الألف أبا قرآن أمانيكم دم بقاتو في قسنا تبيع لا كي ألو سنة الله بقى جنجة هوت ختم في أقام شتا شتا نستدر لهم من حيث لا يعلم تموت استدراج شئ إن دبر سنة saboda ka rayuwar da kai shiga ne suna yi ba a zaba ba kawo takurawa ba abin da ya faru shine wa umbi lahu Allah ce naka yi musu jinkiri inda kai ba ce dabara ta ka karfa shi dabara ta ka karfa shi saboda ka inda kawa su kawa su kan mu tsari makamancin wannan aya shine zarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum shima inna kaydi matin zarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadith gaban mai duk wanda yake kare ta wannan alqur'ani duk wanda suke kayyata alqur'ani suke yin izini Allah ta kyale ne da su sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da mu su istidraji ta inda ba sani ba ko a lokacin da ba sani ba za ku ta zama suna rayuwa suna izini suna waye kana ganin su suna wakiya ba kuma Allah zai kama su min haythu la ya'lamun yanzu da kake ganin su wai musu komi ba abin da ke faruwa shi ne Allah ce wa ummi lahu ina samu musu da su ƙara zuriya cikin zunubi azaba su ta tsara nauyi wa ummi lahu inna kaydi wannan shi almuhimmu saboda haka cewa laula yu'azzibuna Allah wa rasul abin da suka fara cikin rasu a can abin da muka shara zuwa gare shi ba shi ke fassara cewa manzon Allah ba manzon Allah ne ba tunda ba musu azaba ba ko ba su musu ba ko ba da kake su da biyar Allah fara wa Allah ba haka take ba Allah ta'ala yana kama wanda ya laifi ne a lokacin da gida ma ba lokacin da mutane suke kamar ba ko ba lokacin da mutane suke so ba yauwa Allah ce da hikima ta sanin yadda zai ga wanda ya laifi ya su da a kama shi wannan duka hannun Allah ne wani shine wallahu ta'ala alam sai ya ayyuhal ladina amanu ya ku da imani idan kana zaikum idan za ku gana idan za ku gana tsakanin ka ku tattauna ku yi din fala ta tana ko da ismi wal udwa ku kada ku rika ganawa da tattaunawa da yin bil ismi da zunubi wal udwa ne ke da wasiya ka ko ta tanci wa ma'tazir rabbil bi'amun Allah صلى الله عليه وآله وسلم وتناجوا بالبر والتقوى وهذا تكانيكم بالبر البر فيه أي من نجرته da alibi kita an yi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa takawa da kuma kiyaye dokokin Allah ina fata gani wannan shi da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi bayan eh, abin da ya na bayanin wa'ancan mutane da muka sharan cewa mutane da suka kunshi gungun yahudawa da gungun yi. to amma a fagen tafsiri a fagen tafsiri wannan nasi ya yi wanda na amurka da sun fara ta sanadu da ismar udwan hezbollah ƙarshe akwai tabani tsakanin malaman tafsiri cewa wannan aya kan dawa ake magana cikin ina fatan gani da wa ake magana a cikin wannan akwai tijahi guda biyu ko eh, ra'ayi na tafsiri guda biyu da da wannan magana ra'ayi na farko shine abin da azzahiri shine abin da azzahiri cikin nasi babu shakka ba wannan nasi ba dukkan wani nasi da kajjari wanda ya kunshi ya ayyuhan nabiyina amanu in ka ce da ni da wa ake magana zahiri da masu nan da ke nan wannan shi ne tabbataccen abu shi ne tabbataccen abu a cikin dukkan nasoshin na alkur'ani kuma wannan shi ne zahiri da ke kun gani da ta ce ya ayyu halin da abu ba ku shakka da masu nan a ke magana idan haka malamai ko kace gurbin malamai ko farkon tasiri suka ce abinda azzahiri a wannan nasoshin shi ne ayar tana magana ne da mummuni za ku da ta ya hallabi ladina amanu mummuna ake magana su ake kira gare su kun gane ko saboda ka Allah ta'ala a cikin wani aya yana wa mummune kira yana taujihin su cewa ah, kada su kasance kada su kasance irin waɗancan yahudawa bil wanda suke su gana wani su bilis ɗin wani ruwa ne yau ba sai kai su amma su kasance kishi su kenan kun gane ko da haka sai zama cewa a cikin wannan wannan umarnin ko ka ce wannan aya Allah ta wa ta'ala sai zama eh, ya hane su da wani abu sannan ya umarce su da wani abu abu na farko shi ne falata ta sanajo falata sanajo bil ismi wal udwani wa ma'asiyati rasul shi ne da aka hana su sannan aka samu am umarni biyu da tsaya shi ne sanajo bil birri wa taqwa kun gane ko wannan shi ne abin da malaman suka ce kuma ne ba ku shakka kun karba wannan umarnin da Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya ƙunshi wannan hali da kuma wannan wannan umarnin wannan tauhidi na Allah mu ne sun karbe shi hannu biyu wanda muka ce wannan tauhidi ya kunshi hani wala ta sanadu bi ismi wal udwan sannan ya kunshi umarni wa sanadu bi ismi wa taqwa don haka yana cewa mu'minin su ne waɗanda Allah ya toga shi cikin ayatu muka karanto a dazu a inda ke la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin min al-nas mu'minin su ne suka umarni kuma yadda sun suka yi mijin ko suka ganawa su ke wani mijin su da tafi a cikin mijin ɗinsu a cikin ganawar su su suke yin umarni bi ma a mutu kun gane ko su suke umarni da islahi bai da wannan shi ne gaskiya wallahu ta'ala a'lam za ku kenan dai a zahir al-mukhatabuna cikin nassin ne da ake nuna sai ihtijaji da biyu ko ra'ayin ma'azuran tafsiri da biyu wannan ra'ayi abin da suke cewa shi ne. wannan aya ba akan zahirin da ba wannan lafazin da ya na ladina amanu suka ce ba akan zahirin shi yake ba ba akan da ya ba bi ma'ana al-mukhatabuna ala mulin ba su ne ba su ne alladina amanu hakikatan ba ba su ne alladina amanu bisa da hakika ba suka ce na amalu da aka ce ya ayyu na amalu a nan wurin ana nufin su waɗannan gungun munafukai da gungun yahudawa su ne ake magana da su ba wai mu ne na ƙwarewa kun gane ko saboda ka suka ce waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yi ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum fala tasnadu bi ismi wal udwan kun gane ko sai suka ce ci gaba ne da wani bayani da muka gama da shi da dukan cikin waccan aya alamtar da lalibin ruwa a najwa sun mai udu da limanin wa an zuwa kashi ba magana shi muka ce akan yahudawa da da munafikai ba da zuba bayan waɗin mummunar ɗabi'ansu to shi ne sai aka sake kiransu har yanzu dai ana kiransu ana jan hankalin su don su gyara الشيخ ساكت يا أيها الذين آمنوا إذا تناجلتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إن تسيب دبل دول كم بيان من مرة هم قال يقول شكا في أنت يا مسلم الذين آمنوا وأن شكا في بابك تحقيق أي تبع بابك تحقيق أي تبع شكا في معنى يا أيها الذين آمنوا ay ya ayyuhal ladina amanu bi za'abihim ya ku waɗanda suka yi imani da abin da suke raya babu shakka munafukai ai suna cewa sun yi a ah, wa idan laqul ladina amanu qalu amanna wannan shi abin da aka ce. ku da kuka ce kun yi imani a da'awanku a rayawanku saboda ka ya ayyuhal ladina amanu bi ma'ana ya ayyuhal ladina amanu bi zalihim munafikai kenan kun gane ko amma abin da ya shafi su kuma yahudawa da su ma aka kai musu ya ayyuhal ladina amanu bisa ga wannan tafsiri ko tausihi da wannan malamai suka ce in ka ce ya ayyuhal ladina amanu ya zama kana min asu yahudawa kamar da muka faɗa suka ce ma'anarsa shine ya ayyuhal ladina amanu bi musa bi zalihim ya ku waɗanda kuke da awancewa kun yi imani da annabi Musa kun gane ko ba gane ba saboda ka yayi halin na amanu a dan muka ce bisa ga wannan fassara ba kana ne wanda suka imani imani da kwarai ba amma ana ne wanda suka yi imani a matsayin kai bisa ga da'awar cewa sun imani wanda suka yi imani bisa ga da'awar cewa wai su sun imani da annabi Musa kun gane to su ya ka ja hankalin su bisa ga wancan da da suka yi a aya mutar ta farko da bi da ka fage su bayani na kurakuran sai aka ja hankalin da cewa ku tabbatar cewa in za ku gani fa to falaka tanajo bil ismi wal udwan wa ma'ati fi rasul tanajo bil birri wa taqullaha alladhi ilayhi tusharun kun gani ko wannan wannan ra'ayi ne dai da muka karanta da muka bayani ta ra'ayi ne da aka rubuto shi daga Imam Musafir sannan ra'ayi ne da aka rubuto da aka rubuto shi da tabbata a tafsiri da Imam Abu yayi wallahu ta'ala a'lam wannan da sune tawjihan tawjihan da ce ko ra'ayani game da abin da wannan yake ne ayatar da cewa taqullaha alladhi yushirun ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala alladhi ilayhi tusharu wanda ake tattara ku zuwa gare shi ku gobe kiyama bayan kuma mutu gaba ɗaya ilayhi tusharu zuwa gare shi za a tattara ku gaba ɗaya domin ya yi maku hisabi da bayani akan dukkan abin da ya shafi ayyukan ku kowa yi mashi sakayya da kai da wa khairul mushaq fasha. Allah shi kaje wannan da shi ne wallahu ta'ala a'lam da fata da da Allah ta yi ce ba mu da wanda mu da da mutuwa kuma akwai da aka rubuta tana ba ta karanta ta karanta ta kafin a'a karanta za kai gama akwai bayanin da na so in yi shine abin da shafi kasantuwan da farko dai wannan shine darasinmu na ƙarshe a wannan makon kenan sai bayan sallah ina son shi majalisin gaba ɗaya yawon shi kun gani duka suka da muke a wannan majalisi an shi daga yau sai bayan sallah jama'a kun gani abu na hoto kenan sannan na biyu shine kamar yadda insha Allah sauran lokutan da muka na kaba, irin lokacin sallar zuwa da lokacin da kamata za a yi mutane bayani kamar zan haɗu yanzu bayani abin da shafi sadakar da mutane suke taimakawa da ita na fatan layya kowace shekara auna ana yin wannan aiki kuma kamar yadda yawa suka sani ayyukan da muka muke yi a makarantar imam bukhari makarantar kanta da masallaci da waye su alina ke wurin tsawon shekaru muna yi don wasu ba da gudunmuwa fuska daban-daban wasu kuɗi wasu kayan aiki wasu shawarwari abubuwa dai daban-daban Allah ya saka maka wajen kai amma zai nake so in ce da daga cikin gudun wadda muka samu wadda ba mu manta da ita kuma ni ganin lalle tana da tasiri kwarai da gaske ita ce gudun wadda take maimaituwa kowace shekara da fatun lai da mutane suke ba su aka dafa da ake sai da wa'annan fatun laya abin da ka samu sai a tashi shi wannan aiki na alkhairi wannan abu ne muhimmin gaske abu ne muhimmin gaske yana da kyau uwa su ba da haɗin kai a wannan shekara ma wanda Allah da musu suka yi layya maza da mata su ba da sadakokin fatan su domin wannan muhimmin aiki kai da kanka ka kawo sannan in kana da makwabci ko dan uwanka ko wani da ka ka kare ka da shi a wannan aiki na alkhairi wannan akwai lada ciki akwai alkhairi mai yawa ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wani mutum da gina wa Allah masallaci yace ko da masallacin da ne da girman gidan efarawar ko da masallacin girmanta kamar gidan efarawar kun gani a cikin suwa iskan kan ba don wurin gijanta ya ce ko girman wannan ka gina ma Allah to Allah ta baraka wa ta'ala zai gina maka gida aljanna kun gane ko Sheikh Muhammad Amin Shafi'i rahimahullah sai ke cewa wato yana shehu wannan hadisi yace ya za a yi ta wace hanya za a gina ma Allah masallaci girman gidan ya barwa ya wannan ne zai ka gina ma Allah masallaci girman gidan ya barwa wa zai sallaci a ba ku gane ba da zuwa da yana ko irin wannan fashi da Allah a cikin masallaci Allah su gina sa idan da nake to ya Allah ya ce a gina ba Allah masallaci kamar girman ya san shi eh, zuwa ya eh, eh, ka san wani wani ya tsari ko ya tsari ya tsari ko ya wace ya wace ya za a gina ma Allah masallaci ne yace abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba wai gina ba Allah masallaci irin girman gidan ya tsaro ko ya ba ba shi yi. abin da ke da shi ne duk lokacin da wata gudunmuwa ta kankama ta gina ba Allah masallaci to kai ta kafa da wata gudunmuwa a cikin wannan aiki sai aka sa wannan gudunmuwar taka sai zama gudunmuwar taka ba ta wuce girman inda ya tsada ko ikwalwar su ko guda cikin masallacin kun gani wato kenan kai abin da kan bakuwa ku wakila musu da wuce don sun bulu kamar wuce rabin bulu ka basu ko gani ko a cikin yashi kan ba su wace sai da shi ko kwalon siminti biyu ka basu su ko misali ya ce to shi ne abin da ke cewa duk wanda ko gina ma'alla masallaci shi kaɗai ko kuma ya ba da gudunmawa wajen gina ma Allah masallaci har ya zama abin da ya sa kuwa na gudunmawa gina ma Allah masallaci bai wuce inda ya tsadi ko ɗan za su gina cikin masallacin ba to Allah zai gina masa gida a kai yanzu ka gane wannan hun zai fassara maka cewa mutumin da ya ba da sata guda dalaya aka sai ta aka sata cikin aikin masallaci ko ake alkhairi irin wannan babu shakka za ta ba da wata gudunmuwa wadda za mu ce babu shakka abin da ta ba su na gudunmuwa ai ya fi girma inda ya faro za su zauna don fata tana sun yi da bulu tana sun yi da bulu guda mai kuma tana sun yi da kwanon sun yake kinki da hannu kwanon sun yi ya wuce da shida ko da dubu yake da ko dubu yake da tana sun kwanon da zama ke son shi kun ga wannan yana gwada cewa mutane su ba da abin da Allah kowace musu a wannan huska ta alkhairi kowa yi ikhlasi kuma da irin wannan kiyama fatan Allah ya karba da fatan Allah ta'ala shi gina ma yan uwan gidaje aljanna da wannan shawar da gobe da su da shawar da gobe da Allah ya karba mana wannan shi ne za ka Allah ya wasa su kula kamar da ka saba da yi da ka saba ko wani shekaru ne ce Hmm. a yaushe ha na'am almuru dukkan wani gashi wanda ga zuwa ga cikin mutum kun gane ko in dai bai shafi gemu ba ina fatan gani bai shafi gemu ba in ka tashi abinka saboda wata buƙata ba bai kuɗa mace kun gane saboda ka gashin kanka in wata ɗan wanda ya sawa kana bukatar ka asibiti ko kai sosai ba bai wata wata rashin gaskiya kun gane gashin hamada sunna ne ma ka cire shi bayan akalla bayan ko kowane kwana arba'in gashin mara da gashin waye duk yana damuwa ka sai ka cire shi ma cire gashin mara kuma cire gashin hamada ne sunna ne ya fatan gani amma dai abinda muke son mu shi shi gashin baki shi ma sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dukkan dai wasu abubuwa muka ce da suke gashi da jikin mutum in mutum in bukata ta hukunta mutum shi ne muka ce komai Allahumma sai kadai inda Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba sallama ya gode cewa wannan sunna ne a bar shi ina fatan gani amma duka wa'annan mahallai da gashi ke fito mutum ya aka ce a cire ya halatta ko cire su sunna ne lokaci bayan lokaci to gaskiyar magana ba a taɓa wannan gashi a cikin wannan kwanuka goma na watan zulhijja ga dukkan mutumin da yake son hijira ina fatan gani wanda ya kamata ya wasu iya shi hadisin ya tabbata daga ummul mu'minin da ummu salma amma abin da zai baka mamaki ko ce karanta ta hausa ban san me ya same su ba suka tafi samu wani malami ya tsura ba damba da ma eh? ba haka ake yi ba wannan kuskure ne ya za a iya da hadisan manzo amma bibi shi taimaka ma duniya wajen gudu da sunna ba dai ne ba ni ba sai kowane malami da yace yace ka kwamba ka yanki duk ba ko Allah ya tawaka eh shi na assalamu alaikum malam ta nafila da karatun Qur'ani yin zuwa da mahaifinsa ko mahaifiyarsa to ba ruwa wannan ba iya sanya ina fatan gani yawa yanzu ka tashi kai na nafila raka a biyu ka ce akai mahaifiyarka ta rasu ko haka yake ne ko ka sauke Qur'ani ka ce lada ba mahaifiyarka wannan bai tabbata ba gaskiya ba akwai jerin ayyuka da suka tabbata cewa ana yin mamaci mahaifi kamar da yake daga cikin su akwai addu'o'inka kyawawa daga cikin su daga cikin su akwai sadaka ya tabbata cikin nafsin hadisi cewa da sadaka ya ce a kai ta gaba hankali ta kuma yanke ta tana kai ina fatan gani sannan in mahaifin nan ana jin shi azumi kai masa na za ka kai gare shi mahaifinka bai taba aiki hajji misali Allah ba ta hajji, kai aiki hajji za zai zai samu lana ko ka samu damar masa umra za ka yi masa umra duk su wanda zai yi kun gane ko amma dai ka ce kai masa sallah ta mai lada ko kai masa karatun qur'ani ko kai masa salati dubu wannan duka bai tabbata cikin ayyukan mazamata ba wallahu ta'ala a'lam ka san me to Allah ya so ta wanda ta so ni saboda shi Allah ya samu dace ya karba muna da fatan Allah ta'ala ya karɓa mu da ibadodin mu da kuma mu yi ta da tawaba da abubuwan da muka hudu da yi da tawaba Allah ya karɓa mana ya ba mu da su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya mana ya shafe cikin bukatun uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh